fage tafkin teloli ƙoramar ɗinkuna. Bana jin a Kano akwai inda za ka samu gurin ɗinki, ɗinki mai suna ɗinki na maza da mata kamar baki To, masu kallon mu wannan ita ce unguwar fage unguwar da take da tarihi shekara da shekaru wajen baɗin wanda duk nahiyar afirka babu guri kamar fage inda ake ɗiki maza da mata na yara da manya yanzu ku biyo ni mu je lungu-lungu da sako-sako yadda za ku yadda ake haɗa kayan yara da kayan manya da na sarakuna da na malamai da ma na ragowar mu na al'ada ku biyo ni. Tun kafin kasantuwar yankin fage a matsayin karamar hukuma a shekarar 1997 a lokacin mulkin soja na janar sani abacha yankin ya kasance ɗaya daga cikin yankuna da suka yi suna kuma suke ɗauke da daɗaɗɗen tarihi fage ta yi suna a zamanta wani yanki na saukar baƙi waje wanda ya kasance a kodayaushe ɗauke yake da dandazon jama'a domin saye da sayarwa cibiya ta yaɗa ilimin addinin musulunci mahaɗa ta auratayya da musayar ɗabi'u da al'adu na jama'a daban-daban. eh gaskiya mu daɗe ina kawo ɗinki nan ba aƙalla dai kusan 'yan watanni ne sai fage nake kawowa saboda sun fi ƙwarewa tunda da ba shi nake kawowa ba kuma sanadiyar haɗuwanmu da shi ya sa shi nake kawowa dukkanin ɗinkuna ne gaskiya dai tsakanina da shi wannan babu wannan matsala a waɗannan su ne ire-iren shagunan da muke samu a unguwar fage waɗanda suka nuna mana cewa lalle unguwar fage unguwa ce wadda take da dumaɗinka teloli waɗanda suke ɗinki na maza da na mata na yara da manya kama da zan sarakuna na malamai da na yara ƙanana wanda ya tabbatar duk inda ka shiga a fage za ga layi ne da yawa akwai teloli kamar da wannan teloli ne sama da mutum goma a ciki suke harkar sana'a wannan ma mutum goma ne a ciki can ma mutum goma ne a ciki don haka wanda ya tabbatar cewa unguwar fage unguwa ce ta teloli kama daga yara manya da ƙanana maza da mata. Kun mutane biyar ne an yaye wasu daga baya kuma suka shigo. A gaskiya abu sai samu kai da Jones na babu da ce duk rufin asiri da kake bukata na samu. Wallahi duk rufin asirin da dai dan adam yake bukata na samu. wannan yankin mai faɗin murabba'in kamu 21 wato na kilomita mai yawan al'umma mazauna sama da miliyan biyu ya yi makwabtaka da manyan kasuwanni guda hudu da suka zagaye ta wannan kasuwanni kuwa su ne kantin kwari kasuwar kofar wambai kasuwar singa ta sabon gari da kuma kasuwar canjin kuɗi ta wafa ka san ita fage da yake a zagaye take da kasuwanni in kai nan ga kwari in kai can koforon bai in kai nan sabon gari in kai nan yan canji don haka magana kiyasta wannan gwamnati ce za ta zo ai ita za ta kalli me yake faruwa ta lura da irin albarkar da take faruwa sai ta sa kamar yanda kuka zo din nan ta duba ta ga amma a gaskiya in aka ga abin da ake juyawa da wuya ka ga mutum yana ƙara ba shi da shi domin me domin yana da sana'a ɗinkin nan ko yaya ana samu ne ina sana'ar ɗinki shi wannan abin da ake ce mai aikin sama aiki ne na mata shi kuma wannan abin da ake ce mai aikin ƙasa wanda wasu sukan ce mai tinko duk dai aiki ne na mata a wai yanzu na kai shekara goma sha biyar ina wannan sana'a ta ɗinki wannan aikin sunan shi aikin sama da hausa kenan faransawa kuma sukan ce mai cornel wannan to amma wannan fa wannan sunan shi aikin tinko da faransanci da hausa kuma mukan ce mai sirfani wannan fa wannan sunan shi aikin cinko wanda ake bayan an yi aikin akwai space da ake bari da ake ɗaura mai stones su ne wannan wanda ake ɗaurawa da zare da allura wannan fa wannan sunan shi aikin sama bambancinsu shi wannan zaka ga zaren yana da kauri shi kuma aikin tinko zaren ba shi da kauri wannan kuma fa shi ma wannan sunan shi aikin sama fage ta kasance wata katafariyar zango da bakin da ke kwararowa daga kasashe irin su Nijar, Chadi, Ghana da sauransu zuwa birnin Kano tun a wancan lokaci. Kan yada jakunkunansu domin gudanar da kasuwanci, sada zumunta ko gudanar da waɗansu sana'o'i. Bincike ya nuna akwai baƙi da ƙabilu a cikin fage sama da goma waɗanda fitattu daga cikinsu su ne hausawa fulani yarbawa da magarawa wato mutanen da magaran mutanen ghana bari bari banda burbushin kabilun kudanci waɗanda akasarinsu sun mamaye unguwannin sabon gari duk a yankin na fage wannan shine aikin tinko wanda ake faɗa da faransanci da hausa kuma ana ce mai aikin ƙasa kaga irin yanayin aikinsa a turfani daban aikin ponis daban wannan shi ma aikin tinko ne da faransanci da hausa kuma ana ce mai sirfani kaga irin shi ma ayyukansa wannan industrial ne na ɗinkin ɗaiɗai wanda ake ɗinki dai da shi modern one na zamani eh wanda ake amfani da shi da wuta wannan shi ma ɗinkin ɗaiɗai ne singa shi ma modern ne amma kuma shi da kafa ake taka shi mutanen ghana suka shigo fage muna samari suka zo da ɗinkunan nan da kuke gani na embroidery su suka shigo da su da yake fage akwai gurare sai suka kama haya duk layin da ka shiga a fage akwai tela kowanne ina hawa ni in yi shi da kaina yauwa to amma a takaice wayanda suka koya min aiki wayannan su ne mutanen ghana e, lokaci mai tsayi yanzu kusan sun yi karanci ba su da yawa amma mun ji daɗin yadda suka koya mana kwarai da gaske wannan cakudidiniyar jama'a ta janyo samuwa tare da fitar da ɗaruruwan sana'o'i da abin yi ga al'ummar wannan yanki sananniya kuma jagabar sana'a daga cikinsu ita ce sana'ar ɗinki sana'ar da ta mamaye loko da saƙo soro da shago ciki da wajen wannan yanki na fage kai alhamdulillah suna na murtala muhammad haya gaskiya wannan shago mai wannan shago a wal falaye allah mai albarka duk shekara da shekaru in na kawo wannan aikin ba bata lokaci ba saba alƙawari yanzu zan hau mashin in je na haɗa ni ma kwastoma na in sallame su. Eh gaskiya koya na yi a wajen wani mai gidana ana ce mai pap mutumin Senegal ne ya zauna a ƙaramar hukumar Tarauni can na je na koyi wannan ɗinki kuma na dawo ƙaramar hukuma ta ta fage domin na raya ta saboda gaskiya muna da karancin masu aikin mata. A nan Beirut na koya, na misali. Gidana yana nan baya Mustapha Tankwa. a wajen shi na koya aiki Allah ya sa ma ni ma na kawo manzalin na buɗe shagona ne ma. na mu da ma already kamar ni mun koya a nan shagon ne a nan aka rene mu muka tashi kuma har ma yanzu muka kawo matakin da muke koyar da wasu. Ɗaya sana'ar da take biyo ɗinki a fage ita ce sana'ar abincin sayarwa. Wanda mata suka yi wa carab suka ce. Wannan sana'a namu mun kai shekara hamsin muna yi. Ba abin da za mu ce Ubangiji sai dai godiya na Ubangiji. kuma yau a cikin fage wannan sana bamu san iyakacin shi ba masu abinci a cikin fagen nan amma a bangaren maza gaskiya babu sana'a da ta wuce dinki a fage babu matasa su ne kashin bayan ci gaban kowane al'umma a nan za mu iya cewa matasan da ke yankin fage sun kasance waɗansu duraku na haɓaka tattalin arzikin yankin ta hanyar sana'ar ɗinki. sana'an ɗinki muke na mata kowanne insha Allah muna kowanne dai mace tana so ba zai gagara ban Allah ya ɗinki ne na mata wannan shine ake ce ma Asian shine wannan kallon wanda nake akwai kwastoma ciki kuma wayannan wanda nake ba training bincike ya nuna cewar a duk matashi goma da ke fage bakwai na da alaka da keken ɗinki kai tsaye ko ta wani ɓangare na daban kusan ilahirin matasan wannan yanki na da ilimin sarrafa keken ɗinki zayyana salon ɗinki ko kuma gyaran keken shi kansa hakan kuwa ya samo asali ne sakamakon tashi tsamo-tsamo a cikin sana'ar yan boko ne fa duk wanda ka daga ya je makaranta ko ya je ya dawo hakan bai sa yara da matasa sun yi watsi ko sako-sako da sana'o'in hannunsu ba yara tun daga ƙananan shekaru kan fara koyon al'amura da suka shafi ɗinki da dangoginsu. Saka zare cikin allura ga yaron fage ba wani abin kai ruwa rana ba ne, wani ma ido rufe ke sakawa saboda ƙwarewa. Samuwar sana'ar hannu ga waɗannan ɗimbin matasa tun daga tushe ba ƙaramin wance kali da matsalar rashin aikin yi da ake fama da shi ta yi ba. ta ɓangare ɗaya kuma za a iya danganta wannan nasara ga iyaye waɗanda suke ba da goyon baya tare da karfafa gwiwar yaransu ga koyon dinki domin dogaro da Babana ne kawo Bayan can. Inda mu ma da hakan muka samu muka taso aka nuna mana kuma muka ji daɗin ta. Ya sa ma yanzu muke son mu nuna yara. A gani saboda mai sauwa don wani abu saboda zuwa gaba kowane iya samun iya roƙon kanshi da kanshi. Ita iya gwargwado. Bayanai sun zo kan cewar iyaye da kansu ke damƙawa 'ya'yansu a hannu ƙwararrun maɗinka domin koya musu sana'ar. Wannan halayya ba ta tsaya a kan iyalai marasa shi ba, ya haɗa har da masu hali. Gaskiya zan yi yara kamar guda bakwai haka. Sannan kuma ina tare da wasu yara wanda muke tare da su ga nan dai wanda kana ganin su za su kai guda goma haka muna tare da su. Aƙalla na koya wa yara sama da mutum ishirin. Wasu 'yan ƙaramar hukuma ta ne, wasu kuma daga wata karamar hukumar ma ake kamun su domin akwai mutumin chadi ma da dan uwansa ya kawo shi na koya mai akwai mutumin nijar da dan uwan ya kawo shi na koya mai banda yara haka da muke cikin unguwa da kuma shauran unguwanni da ake kawa muna koya musu fage ta kasance wata cibiya ta samar tare da fitar da sababbin salon samfuran dunkunan hausawa da mutanen arewa ga duniya samfuran na samuwa ta hanyar kirkira musaya tare da kwaskwari salon ɗinkuna na waɗansu jama'a daban da amfani da hikimomin zane wani babban ƙarin ta goma shi da tattalin arzikin fage kan samu ta hanyoyin ɗinki shine yadda al'amuran haɗa shaguna da gidajen haya suka bunƙasa sauran gidaje da shagunan kwana na samari sun narke sun zama wajajen gudanar da sana'ar duk da wannan fita zakka da yankin da fage yi na samar da babbar sana'a wacce ta zamto a bar alfahari ga miliyoyin jama'a babu wani cikakken goyon baya ɗauki ko shiri da hukumomi ko ƙungiyoyi masu zaman kansu ko attajirai suka samar domin inganta da haɓaka ɗinki a fagen shirin ya kasa gano wata makarantar koyar da ɗinki ko gyaran injinan ɗinkin ko samar da zare da aka samar domin matasa da yara masu sha'awar koyon sana'ar matsalar tsayayya kuma tabbatacciyar wutar lantarki ba ta ja baya ba a jerin matsalolin da maɗin kan ke fama da su ina kira da duk wanda wannan harka ta harkar wuta take a wajen shi da allah a taimaka a bamu wuta ingantacciya za mu biya mu ba ma kyashi tun da gashi muna aikin muna da yara muna da teloli muna da iyali duk muna so a inganta mana wannan harka don allah muna kira da duk wanda wannan abu yake a hannunsa ya taimaka ya zo ya gyara mana harkar wutan nan saboda mu gudanar da mu a cikin daidai saboda mutane suna yawan complain a mu amma mu muna da buƙatar wutar. Ƙarar injinan ba da wutar lantarki bayan ta kuna ɗinki ita ce za ta cika kunnuwan duk mahalukin da yake yawo a wajen masu wannan sana'a. Kula tare da gudanar da waɗannan injina ba ƙaramin gibi yake wa aljihunan maɗinkan ba idan da za a kwatanta shi da biyan kuɗin wutar daga kamfanin samar da wutar lantarki akwai rashin cikakken daftari da zai samar da hanyoyin faɗaɗa tare da tattala kayan suturin a idon duniya masana sun yi bayanin cewa matsawar akwai cikakken tsari suturinmu da ake ɗinkawa a nan gida na iya samun matsayi karbuwa da tasiri a duniya kamar yadda na turawan yamma indiyawa ko larabawa ke da shi mai kallo zai yarda da hakan ne idan an lura da farin ciki ɗauke da ƙawa da baƙi kan nuna a lokacin da suka sanya suturunmu.